bayan ya tabbatar maka da al'arshi da Allah sama yake da al'arshi da shafa'a sai ce kuma ga wani babi Allah yana zantawa da jibril kuma Allah yana yake kirayi mala'iku me yake nufi ne Imam Bukhari yake sai tabbatar anan Allah yana Allah yana magana ah, magana malaman ahlus sunna suna da fa'ida duk sifa da take dangane da dan adam ma sifa ce ta kamala ba na kasu ba in Allah ya tabbatar wa zakinsa wannan sai suka ce Allah shi ne ya fi cancanta da wannan sai suka ce magana iya magana dangane da ɗan adam sifa ce ta kamala ko kuwa shi ne kamala ce tunda Allah ya tabbatar wa zakinsa sai ka tabbatar wa Allah madaukakin sarki magana irin ta Allah ba irin ta makhluki ba Allah ba makhluki bane magana ta ba makhluki bane ba makhluki ya mun gane ko yace wani da illahi almala'ika kuma Allah yana kiran mala'iku to imamu bukhari abin da ya faɗa kenan zamu gani me ce hujjarsa kun ma yana faɗa ne haka akan son zuciya akan yadda ya ga dama ko yana da hujja yana da jahil da zamu ga kuma Imam al-Bukhari Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Imam Ahmad, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, wayannan malamai duka me ce hujja a wajen su. hujja wajen su abu biyu ne alkitab wa sunna Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka imamu abu hanifa ya fada yace in magana ta zo daga Allah da manzansa ta'ala al-ain wa ra's mun sallama kari bisa kari in magana ta zo daga sahabban manzan Allah mun mika wuya in magana ta zo daga tabi'ai wa hum rijalun wa nahnu rijal yace maza ne mu ma maza ne dai mu kalla mu gani mu bincika mu baje mu gani eh. haka yace idza al kalamu an allahi fa qala fa ala al wa ra in mas'ala ta zo daga Allah da manzo aka ce Allah ra sai mu mika wuya da da ma'ana a ciki in magana ta zo daga sahabban manzon Allah yace sai mu karba hannu biyu dan kan idanunsu amma halar suna halarta lokacin da ayat alqur'ani wahayi ke sauka sun fi kowa fahimta amma an ka cire waɗannan Allah da manzonsa da sahabban manzon Allah wa ma jaa an tabi'ina wa hum rijalun wa nahnu rijal ina ma na wa hum rijalun wa nahnu rijal malamai ne su mu ma malamai ne mazaje ne mu ma gwarza sun isa mu ma mun isa ba za mu mika ba za mu sallama musu ɗari bisa ɗari ba sai a gaje a gani a bincika a gani abin da ya dace sai a karba abin da ake ganin sai abu haka imamu malik yace ma min ahadin illa radda wa rudda yace babu wani malami sai yayi raddi ai masa raddi illa sahibu hazan ya nuni zuwa wa yace sai dai wannan da ke wannan ma abokin wannan kabari shine ba a isa ai masa raddi ba ba haka ba mu dai to sai kai tabda hako ya gore ilmi kaudi eh, ai ka bi tsoro gaske ka faɗa ko mata in tsora akwai da sai ka dakar da shi da kai in ki da fa ko in an ta ta wa ana fa qala mun amr bin al-musanna wal babban malami ne min lugha imam bukhari bin malami kware ko wannan amr ibn malami in kai na ta fassara kalma ko hadisi ko abin yace ai fadar Allah da sarki wa innaka ألا يرجو إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبقى الله صلى الله عليه وسلم لا الآن من لدن قال فقال أنا مقبع القرآن ولا قاه أنت كيف ما كان أيضا أخذهم كان أكبر قريب ومثل kalamun min rabbihi kalimatu sai annabi adam ya karbi wa'ansu kalmomi wajen ubangijinsa karanta da dalilin da shi kenan za ku imamu abu hanifa ce wa hum jarurin gari zai kwaci ka bai cika zai da gaske da ta koko a kan da bala da rubuta kamar wa annan in ta ta da ma in turo amina tarihi bura ko garau yake Ana abihi daga mahaifinsa an abi salih daga abu salih almajirin abi huraira kenan an abi huraira ta da zaka bi fa'idan tabbatar da hadisi zaka ga an samu ittisalu sanad an samu al'adala من ذلك اتصال السند والعدالة وتمام الضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة وإن سورة شرقة غدا بيرد إنسان ثبت حديث يا إنجنتا أي اتصال السند العدالة تمام الضبط عدم الشذوذ عدم العلة القادحة waɗannan waɗannan sharuɗai guda biyar duk hadisin da aka samu sun taru a ciki wannan hadisi sahihi sai ce an karbo daga abu huraira imam bukhari bai isa ce manzon Allah ya ce ba sai a ce mishi daga ina yau da ka faɗa mun yau aka haife ka mm. sai ce malami na ya ce min mm. malamin sa ya ce masa shehunsa ya ce masa shehunsa ya ce masa shehunsa ya ce masa abu huraira ya ce waye isa ce abu huraira bai isa ce manzo Allah ya ce ba saboda ne abokinsa ne yayi zamani da shi ya fi kowa eh, eh, ah, eh, kusanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har wata rana yace kuna damuna abu huraira yana da yawan hadisi yace da mutanen Madina su je gonakin su mutanen Makka su je kasuwar su wannan ya je garaji wannan ya je kamfani wannan ya je kaza wannan ya kuma ba ne da sana'a sana'a ta ita ce in na tashi in na abin ko ko in na sha abinci na shiga cikin wurin manzon Allah kawai sana'a ta ke har wata rana nai a manzon Allah ya bada wata garaba sa yace wane ne zai shimfi da mayafinsa na yi magana na yi sa albarka a ciki ya ɗauka ba zai taba manta da hadisi na ba kuma abu hurairu ce a wannan lokacin ba kowa sai ni mm. ko ba ka da mayafi ba za ka sai ka tafi kwari ka sau ka sau ba in rannan tafiya kai da hularka ba sai ka garzaya ka je maza maza korance ko ba shi a ba ka zo ba mm. yace sai na cire na kin sira manzon Allah ya gama na ɗauka yake tun daga nan ban manta da hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah ya fara maganar da karfafawa inna harfu tawkidi wa harfu tawkidi wa nasr inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan za mu ga mahallu shahid yanzu wannan hadisai duk za ku tafsir da mahallu shahid yace in Allah madaukakin sarki ya so bawa kowanne bawa ne Na da jibrila wai me kenan zai kirawa jibrila inna allaha qad ahabba fulana lallai allah ya so wani fa ahibbahu jibrilu ka so shi fa yuhibbuhu jibrilu jibrilu zai iya ce ya saba ma abinda allah ya la ya'tuna allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna allah ya ce ya jibrilu allah yana son wani ka so shi jibril sai ce a'a fa yuhibbuhu jibril sai jibril ya so wannan bawan Allah ثم ينادي جبريل في السماء sa'annan mala'ika jibrilu yayi kuwa ya kira a sama a sai abin duk daga sama fi sama'i ko sai ya kira a sama inna allaha lallai allah قد أحب فلانا تبت يا سوان فأحبوه كسوش فيحبه أهل السماء في مزوات سما كسوش ويوضع له القبول في أهل الأرض زي الله يسامس القبول يسامس السوية يسامس المحبة أدور الكفاء ina mahallin shahid cewa yayi babu kalamin rabbi ma'a jibrila Allah yana zantawa da jibril wa nida'illahi al mala'ika da kuma Allah yana kiran mala'iku nan Allah ya zanta da jibrilu kuma ya kiraye shi nada jibrila me kenan mahallin shahid na me kenan nida a a kiran mala'iku ina mahallin shahid na zantawa da mala'iku inna Allah qad ahabba fulana ba magana ba ce da wa ake magana jibril kenan jibril ba malaika bane bal huwa sayyidu mahallu shahid ya fita qala hadathana qutaybah bin sa'id an malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار wannan manzon Allah waye yake baka wannan bayani cikakken bayani wannan dimbin ilimi yace mala'iku suna suna suna mai juna suna bayayya mala'ikun dare daban mala'ikun rana rana daban waɗanda za su zo su ɗauki ayyukan bayi ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ملائكة سكن زوت هدو lokacin sallar la'asar da lokacin sallar asuba ma'ana lokacin sallar la'asar da muke sallar la'asar sun zo sun hadu na dare da rana sun hadu Ta sani baka sani ba inda manzon Allah ya faɗa huwa sadiqul masduq wa ma yantiqu anil hawa ba nan dai da ka sani ba wanda ya san ya isa ya sani ya sani rashin sani ka rashin sani ka duk ba shi da amfani abinda ake so ka mika wuya ba imani kenan mun gane ko duk ne ya yi imani ke ku mala'iku akwai mala'iku da ke dauke ke rubuta ayyukan bayi na dare daban na rana daban wannan yazo da azhar wannan yazo da amma lokaci biyu sukan haɗu lokacin sallar la'asar da lokacin sallar asuba wa salatul fajr kuma sa'annan ya'rudu allazina batu fikum waɗanda suka kwana a cikin ku ya arudu al'urud wa su'ud ila sama sa'annan sai su hau da ayyukanku su je wajen wa a ce Allah sama fayas'aluhum sai Allah ya tambaye su alwawu wawul hal هو أعلم هو ضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا أعلم خبر المبتدا جملة حالية حال كسن في وسط وياتك وسنع الأمر أما سيتم ليس كيف تركتم عبادي يا يا فك برباينا فيقولون سيف سيف تركناهم تركناهم منبسط wa hum yusalluna halin kasancewa suna sallah wa atainahum muka zo musu kuma wa hum yusalluna mun ba suna sallah daga sallar la'asar. muka zo musu kuma su ba muka tarda suna sallah a sai ke tare da su yasa kada ka bar salloli su wuce ka a cikin jama'a mun gane to ina mahallu shahid cikin wannan hadisi كيف تركتم عبادي حد شاهد من نمي Allah yana zantawa da mala'ikunsa in ba haka ba kai ba taraktum ibadi ba magana ba ce da wa ake magana sun ba da jawabi ko ba su bayar ba قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال سمعت أبا ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي أبو ذر يتي ناجي دقا منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي أتاني جبريل جبريل فاعل أتاكي نقول ني نون لو كايا مفعول مفعول به نقول يتي جبريل يا من فبشرني سيمن البشر يمن بشاره yace annahu cewa shi yadda al'amarin yake zamiru sha'ani kenan man duk wanda ya mutu a cikin al'ummarka la yushriku billahi shay'a duk wanda ya mutu a cikin ya Muhammadu albishirinka kunnenka nawa ka guda ɗaya ka sha labari ina ya tattaro manzon Allah yake albishirinsa ina yi ma albishir ina yi ma bishara kai murna kai farin ciki kwantar da hankalinka Allah ya yi maka albarka Allah ya ce a sanar da kai cewa duk al'ummarka wanda ya mutu da sharaɗi kwaya ɗaya manzo Allah bai ce duk muridai na su ce abin da su ga dama ba ko walau an lutu zambi kullu gari masu manzo Allah bai faɗa ba cewa yayi Allah ya ce ai ma albishir duk al'ummarka wanda ya mutu cikin al'ummarka sharadi daya da ya shirka da Allah ba koda kwatan kwatan jankiya ce da halan janna zai shiga aljanna qultu sai Abu Dharr yace wa in saraka wa in zana ko ya taba yin sata ya taba zina qala wa in saraka wa in zana yace eh manzo Allah yace eh wa in saraka wa in zana ko da ya taba sata ya taba zina sai zo ya tuba ko yaya zai shiga aljanna ai ma almajiran darul hadith sun san yadda hali shiga aljanna ke ko wanda ke da na farko akwai wanda sai an babbace sai ya musu azaba Allah ya kiyaye mun gane ko to wannan hadisi yana da matsayin hadari yace ya mutu bai shirka ba ce da dan adam zai fadda lokacin sa rayuwarsa duk yana binciken me yake shirka da ya kaurace mata ya guje mata bai hasara shirka na faruwa tun daga bauta mala'iku ka bauta ma mala'iku ka bauta ma annabawa da manzannai da wata da rana da taurari da duk da kasu suke gunki kana bauta musu da kai ne duk kana bauta musu da ka wani inda ba a kira kowa sai Allah duk kai shirka ba wani abu bane ba wani abu bane kai shirka da za Allah shi ke bauta eh, shi ne yake bayyana mana inda alamar yake ko ya je wurin nasara na jira ne yake sun dauki manyan malaman su da jehunnan su da rahibawan su eh, eh, gumaka suna bauta musu alloli ko ma bayan Allah in duka ta mu ba ma bauta ta musu yake ba su halatta muku haram ba su muku halal ku bi su suka ce haka na faruwa yake ai ibadan kenan shirka ce kasar ka ce kungiyar ka ce malamin ka ne shehun ka ne mijin ki ne matar ka ce sana'ar ka ce kasuwancin ka ne jama'ar da ka tara ne duk abin da ka bautata masa ka bautata ma Allah ka yi shirka duk annabawan Allah ka saba musu ka soke abin da suka zo ka soke sakon da suka kawo duk inda zaka bi ka bakanta ma manzo Allah ka bakanta masa dan ba abin da manzo Allah yake gini kamar shirka saboda Allah ya ki jinin shirka inna Allah la yaghfiru أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء an gane ko Allah madaukakin sarki kullum zai sauko karshen dare na karshe sulusul akhiri min al-layl yato wa zai roke ni wa zai kiraye ni wa zai rauka na bashi duk kace Allah baka yi sama kai zaka kira malami da ko shehu ya kake son Allah ya dake mahallu ta cikin ne أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا ملائكة جبريل ده يزوي با منزع الله بشارة إلا يدوكو مكانا إيه؟ يا محل شاهد يا فتو باب قول الله تعالى باب فدر الله مدوكين سركي anzalahu bi ya saukar da alqur'ani da sanin cewa manzon Allah ya cancanci a saukar masa da alqur'ani wal mala'ikatu yashhaduna mala'iku kuma sun shaida cewa manzon Allah kai annabin Allah ne ka isa don wani yazo ya ce bai isa bai yadda ba ne amfanin sa wal mala'ikatu yashhaduna in mala'iku suka shaida suka tabbatar da abu la yasuna Allah ma amara wa yafaluna ma yumaruna don wani ya ce shi bai yadda ba ya kasa lokacin sa bane قال مجاهد مجاهد ابن جبر ينا cikin manya manyan malaman tafsiri yatanazzalu al-amr bainahunna ai umurnin Allah al'amurra suna saukowa umurnin Allah na saukowa yatanazzalu suna sassaukowa baina as-sama'i as-sabi'ati wal ardi as-sabi'ati tsakanin sama na bakwai da kasa na bakwai sauka daga kasa ake cewa abu ya tashi daga kasa ya je sama sai ake ya sauka sai abu ya sauko daga ina daga sama zuwa يتنزل الامر الامرني الامر سنا تسوقوا قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو ahwas? قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتي يا فلان يا كيوان بحق بني إذا أويت إلى فراشك فقل manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam in ka je ka gama sabgoginka kasuwancinka nomanka abinda harakokinka kai kawunka ka zo ka gama kai magaruba kai bisha ka ci abinci kai abinda za ka yi manzon Allah ce in ka tattaro ka zo ka kwanta kada ka zama kaman dabba kada ka zamo kamar mushi, kada ka zamo jahili kada ka zamo baka da amfani manzo Allah na da abin da ya nuna maka in ka kwanta za ka za ka yi bacci ka faɗi kaza yace ya fulanu ya kai wani iza awaita ila firashika in ka tattaro zuwa kan shimfidanka ka zo ka kwanta fa qul kace addu'a da manzon Allah ya faɗa maka kenan in za in ka kwanta za ka yi bacci wannan addu'a ita ce karshen addu'o'in da ake so kai kafin kai bacci kai wannan kai wannan kai wannan aka ce ka sanya wannan addu'a ta zama ita ce addu'a ta karshe na Aisha ta kasance in ta karanta wannan addu'a to ba ta so ma ta yi bacci har ba ta son ta yi magana har bacci ya kama ta ko da yariya ta zo ta ba za ta amsa ba za ta yi wata magana ba tunda ta yi addu'ar karshe har ta yi bacci to wannan addu'a da manzon Allah ya nuna maka za ka kwanta bara mu karanta ta ko za a ce wa wajjahtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika rabbatan wa rahabatan آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت الدعاء lallai duk wanda ya faɗi wannan addu'a a cikin lokacin da ya kwanta zai bacci in mutta fi lailatika mutta alal fitra in daga nan kwana ya tsare, manzon Allah yake ka mutu akan musulunci wa in asbahta asabta khairan kaseera manzo Allah ce in ka waye gari kuma in ka tashi baka mutu ba Allah ya sa ka tashi ka samu lada mai dimbin yawa to waɗannan kalmomi da suka fito daga lisa'a daga harshen manzo Allah harshen da baya ƙarya harshen da bai taba sanin bai sanin ƙarya ba harshen da la baya anil hawa in huwa illa wahyu yuha mukalli kalmomin da manzon Allah ya zaban mana in zaka kwanta ka faɗa sa'annan mu tabbatar da haka ne yanda manzo Allah ya faɗa cewa in ka mutu ka mutu kan musulunci mu kalli kalmomin Allahumma aslamtu nafsi ilaika farkon kalmar ma ita ce aslamtu na ni kauya Allah madaukakin sarki da mulki na da sarauta na da kasuwanci na da kai kawo na na shiga nan na yi wannan duk wasanni ne yanzu gani na zo na ni ka aslamtu nafsi ilaika Allah gani tukutunna gudana gani bakina baki daya na na mika kaina zuwa gare ka ba wanda ya isa na mika kaina zuwa gare shi sai kai wa wajjahtu wajhiya ilayka na fuskantar da fuskata zuwa gare ka ba wanda ya isa na fuskantar da fuskata zuwa gare shi ba wanda ya isa na dogara gare shi ba wanda ya isa yin wani abu sai Allah da ya halice ni shine zai huwa shine zai zai rayar da kai shine zai kace ka shi zai azurta ka shine zai maka komai wa fawwadtu amri ilayka na rataya al'amari na dogara al'amari na baki daya a gare ka al'amari na baki ɗaya na dogara gare ka ya Allah maɗaukacin sarki ba ni da dabara ba ni da ƙarfi ba wayo ba hankali ba isa ba iyawa ba ƙwarewa duk na mai da al'amari na duk gare ka ya Allah kai ka isa wa alja'tu zahari ilaika bayana ma ma'ana jikina baki ɗaya na mai da su zuwa gare ka ragbatan saboda ina tsoron azabansa. saboda kai kace inna bacci rabbika la shadid Allah kai ka aika isa kace yau nabtishul baccatal kubra inna muntaqimuna babu wani makhluki da ya isa ya faɗi wannan Allah yake yau nabtishul baccatal kubra Allah ce inna muntaqimuna mu masu azaba ne ba wanda yake sai hana mu azaban wanda muka ga dama mu masu azaba wanda Allah ba wanda yake sai faɗi wannan magana wallahi ko ya faɗa ƙarya yake ragbatan wa rahbatan muna kwaɗayin abin da ke tare da kai ragbatan muna kwaɗayin alheri da zaka ba mu muna roƙonka ka ba ka fitar da mu cikin talauci kai zaka iya fitar da mu cikin talauci kai zaka iya fitar da mu cikin barazana da wahalhalu da abubuwan al'amuran da ragbatan muna kauna muna fatan samun alheranka baki ɗaya ma'ana duk wata kofa an toshe ta sai ta Allah madaukakin sarki kadai Allah shi kadai zai iya yi wa rahmatan kuma muna tsoron azabarsa da mulkin mu da ilimin mu da kasuwancinmu da mai duk abin da Allah ga dama ya mana azaba da shi wallahi sai muna azaba da shi sauro in Allah ya ga dama ya halaka kowa ne zai halaka da shi sanyi eh wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa sauro ne kuda sanyi zafi har arzikin da kake tunkaho da shi sai Allah ya maka azaba ku kalli Najeriya ku gani Allah ya bulbulo mata man fetur kyauta yanzu kuma me ya gallaza mutane yanzu babu ne Allah din man ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ta'allaka bi shay'in wukila ilayhi Allah ya baku arziki sai ku manta da Allah iyawan mu mun isa za mu yi a zagi wani a ce wani bai iya ba duk kowa ya manta da Allah sai Allah yace nasu Allah fa azahum an ku je ka ku je ku yi abin da muka da albarka mu ku je ku yi abin da za ku yi sai zama ne ya zama azaba ya zama wahala ga kwarewa cikin ilimi ga turuta da sun gallaza ma mutane ga dukiya ga talauci ga wahala duk sun haɗu dan adam ya rasa ina zai sa kanki ka ce wani ne wani ka ce wani ne buhu wani ne duk abin da zaka fada tun da ka manta da Allah wallahi sai ka dandana ku da sai ka dandana azaba ba abin da Allah yake jini kaman ka manta da shi ka ce wani wani wani wani duk kofar da ake shiga shiga fushin Allah ka shiga Rabbatan wa rahbatan muna tsoron ka ya Allah madaukakin sarki dan in ka ta san ma mutane azaba komai na iya zamewa azaba sauro sai ta halaka mutane sanyi sai halaka mutane zafi sai halaka mutane rashin ruwa ya halaka mutane yawan ruwa ya halaka mutane girgizar kasa Allah yake wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san rundunan Allah duk abinda Allah ya ga dama ya ma azaba da shi wallahi sai ya ma azaba hmm. rahbatan إليك لا ملجأ babu mafaka duk inda muka je a kowace kujera muka hau a duk ofishin da za mu shiga duk jama'an da muka tara duk ilimin da muka tara duk dukiyar da muka tara duk mulki duk abin da muka tara ba sa iya mana komai na malja wala manja babu matsirata inda za a bi a tsira minka daga gare ka illa ilayka sai sa Allah ce fasirru ila Allah inni lakum minhu nadhir Da haka ba ba duk inda za ku je ku dawo in ba komawa aka yi ga Allah ba wallahi tallahi an shiga azaba alaka ta tabbata wannan duniya da kake gani abin da kake gani na gobe sai ya fi haka manzo Allah ce babu wata shekara sai babu wata bana sai bari ta fi ta sharri har ku hadu da ubangijin ko kai shiri ko ki yi shiri ko ka fahimta ko kar ka fahimta wa'annan al'amura da kake gani yadda za su tafiya kenan yadda za su tafiya kenan ana nan ana tafiya akan samu dan lokaci a dan sarara a dan numfasa kuma za a kurma ne za a dan rahmaniya ta Allah madaukakin sarki sai a damu a samu ta fatara a dan numfasa amma kuma za a koma ne haka manzo Allah ce hatta talqaw rabbakum kai shiri ko baka yi ka ga dama kai shiri ka dama kar kai shiri ki ga dama ki shiri ki ga dama kar ki shiri ana zaune ta rana Allah ya kiyaye mu ka ji wannan ai girgizan kasa ka ji wannan ai ambaliyar ruwa ka ji nan ai gobara ka ji nan jirgin ka jirgin kasa ya fadi ka ji nan jirgin sama ya kone ka ji nan dabba ki daya kana cikin tafiya ko ai gari fitina ta tashi wannan sun tsokani wannan wannan fitira ana fada yariya za ta makaranta an buge ta ta za shi makaranta an buge shi tsoho za ki kenan wannan rayuwa yadda ka ganta haka za ka ganta ko ka yi shiri ka bi Allah madaukakin sarki ko ka kiya Allah shi kadai ya halitta sama da kasa ba wanda ya sai ba Allah umurni ba wanda ya sai ma Allah ga yadda nake son abu ya kasance kai kariya ko wane ne kai sai yadda Allah ya ga dama Allah shi ne ke da al'umurni shi ke da ikon ya ce i ko a'a la malja wala man minka illa ilaika wannan kalmomi kenan da manzon Allah ya zaba ya zabar ma mumini ka fada manzon Allah ya fi kowa sanin Allah ke sa ya fi kowa tsoron Allah manzon Allah bai taba cewa ku rabu da Allah ku bi ni ku kira ni ba a'a yace ya gulamu إذا وإذا فعلت وإذا فعلت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله saboda manzon Allah ya kowa sanin Allah ke sa ya kowa tsoron Allah illa ilaika sa'annan sai ce amantu bi kitabika allazi anzalta alkitab kenan ko wa bi nabiyyika allazi arsalta ne kenan sunna ke bi kitabika allazi anzalta nayi imani na ba da gaskiya da littafin da ka saukar alqur'ani kenan wa bi nabiyyika allazi arsalta na ba da gaskiya na yi imani da annabinka da ka aiko kira sunan nabiyyika ka sa duk wani malami ko shehu wani a wata riwaya wannan hadisin dan kasan hadarin abin da kake ciki dama an raba ka da Allah da manzon sa kike nan an kawo an hada ka da kake daji wannan addu'a da manzon Allah ya karanta ma sahabi sai sahabi ya ce to bara na biya na gani ko sun tabbata manzo Allah ya karantar da shi yana son ya tabbatar gaban manzo Allah ya haddace ya karanta tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan har ya kai karshe manzo Allah cewa ya wabi nabiyika allazi arsalta sai ce wa bi rasulika allazi arsalta sai manzo Allah ce a a a ba haka na faɗa ba haka wa bi nabiyika allazi wannan kalmar da ta fito baki na ita ce zaka faɗa mala'iku su san kana nan tare da cewa in muka auna annabi da rasulu wanne ne fi daraja wanne ne fi daukaka wanne ne fi umumi duk wani manzo annabi ne ba kowane annabi ne manzo ba hmm. amma tunda harshen manzon Allah yake nabiyika in ba nabiyika da zaka fada ba duk abin da ka kawo mala'iku ba ruwan kirka yasa yana fada kiryan ce da kai amantu bi kitabika allazi anzalta maimakon ya ce wa binabiyikan da manzon Allah ya fada ki wa bi rasulika sai manzon ce a a a ba haka na fada ba ka ce wa binabiyika allazi arsalta don ka tabbatar da wannan harshe abin da yake ki ba wasa kalma daya daga wannan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi kalmomi miliyan daga harshen jin masu fasahar duniya kowa na ba da gaskiya da littafinka in ba ka aiki da alkur'ani ƙarya kenan kai ko wa bi nabiyyika in ba ka bin sunnar manzo Allah ƙarya ne kenan ko to yi karfin hali ka buga kirji ka cire nabiyyika ka kawo duk wani malami duniyar nan ko shehu ko wane ne ka saka ka gani a gwada mana azabi eh? ba zai shiga ba a sai ba ta lokacin ma ba ta lokaci ake yi ko ina mahallin shayi ina mahallu shahid cikin wannan addu'o'i waɗannan kalmomi da masu haske da ƙarfi da ɗaukaka amantu shi kenan magana ta kare قال حدثنا قتيبة بن سعيد وانا يتسي الدعاء ذكر كان الدعاء إذا كتن دقى صلى العشاء كن دقى شغان دري من الله أنا الدعاء إذا ينونا مكا إذا تيك كرنت آية سورة البقرة سورة آية بير آمن الرسول بما أنزل فأنا دقى الدعاء أو جاءنا آياتنا الله نال كذا كذا كذا الدعاء بكي كفانتا الدعاء سنا ديوار من دبا سدر وانا الدعاء كو من دقى كان سنزمين في جلسة حدث سبب سنا دا حكي دقى حرس من الله سكتو باب وحلا باب وانا أبن ديك وحلا أكي إذا كرنت كفف وانا cikin wata riwaya wannan addu'a ta zama ita ce karshen abin da zaka faɗa sa'annan kai bacci sai sa muka ce muku na Aisha in dai addu'o'in har ta karanta wannan to ba ta magana kuma ko da yariyar ta koyi yanga ta zo ta ce mata kaza kaza kaza yariya ta zo ta faɗi kaza kaza kaza ba za ta so ta yi magana ba saboda ta yi addu'a ta karshe da za a yi bacci daga nan kuma sai bacci to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa maka kenan saboda baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son ka zama jaki baya son ka zama muke baya son ka zama bakin jahili baya son ka zama abin da yake so yana shirya ka ne yana tsara ka ne yana nuna maka hanya yana nuna maka tafarki don ya ce maka Allah madaukakin sarki yana fushi inna yabghadu aw yabghadu kullu azari jawaz saqad fil aswaq ce Allah yana fushi da duk wani mai ji da cika da cika da batsewa da girman kai wanda yake mai yawan surutu a kasuwa duk duniya aka waye gari ya ji labarin ya ji labarin BBC ya ji wasu Amerika ya ji Kaduna ya ji duk duniyar labaran duniya duk jaridan duniyar nan zai karanta duk labarin duniyar nan siyasa ce tattalin arziki ne ko mai ne ya sani da ƙarya da gaskiya da fari da baki duk baki daya amma ya zai tsaya zai sallah daga tsayuwarsa cikin sahu sai hankalinka ya tashi sai ka ce shi gogo ne sai ka ce bako ne zai musulunta balle ma in zai karanta fatiha to wa'annan ma duk in shekan ya zai bata masa sallar kabli da ba'adi da za a yi din bai san yadda zai yi ba shi ne manzo Allah ce alimin bi umuri dunya jahilin bi umuri akhirah alimin bi umurin duniya jahilin bi umurin akhira wanda yake ya san al'amura na duniya ya san kaza zai shiga kaza zai karanta kaza zai dauki kaza zai dauki salula zai dauki gan baki daya amma yaya kabi da ba'di suke yaya za a yi wannan in zai sami iyalansa zai faɗa in zai shiga gida me zai faɗa in zai kwanta me zai faɗa in zai fita me zai faɗa ba abin da zai faɗa ya zo ya ci abinci ya gama zai busa kafar sa ya sha in ya gama ya kace shi kenan zai bacci in ka mutu ba ya ci abinci ya kalli talabijin ya kalli wasanni ya kalli kake ya kalli ka sani wannan shi ne bacci na karshe nasa. daga rufe idan ka shi ke nan kai da duniya sai dai a zo a dauke ka inda kake ba za ka yi koyi da manzon Allah ba alal akal yi wa'annan duk ka ce to na dawo ga Allah kuma ga kalmomin da manzon Allah kai koyi da manzon Allah mana ka tabbatar da cewa ashhadu anna muhammadar rasulullahi da ke faɗa din da gaskiya ne ko da shi dan ya zo ya ja ka ya tafi za ka dawo ka kwace kanka hannun shi amma sai kwanta wannan ya sha taba ya kafe wannan ya sha giya wannan ya ci abinci wannan ya yi kaza wannan ya hira ya kekeke ya kirkire da dariya ya gama ya cika tullisa shi ne ya kwanta yadda ka san mushi in ya wayi gari ko ba abin da ke gaban shi ina zai samu taro ina zai samu sisi ina zai ya zai cika wannan jaka ya zai sa ba abin da ya dame shi addinin Allah ya dauka ko kare dauka kai cika ba ko kare cika ba abin ba shi ke gaban shi ba mulki ke gaban shi dukiya ke gaban shi tara jama'a ya samu certificate ya samu kuje ba abin da ke gaban sai iyaya zai samu duniyar nan ya tara wannan ya sata wannan yayi barna yayi kaza yi kaza shine manzo Allah ce himarun din nahari daki ne ya waye gari ya zama jaki jakin ya tashi da safe shi ma da yake nema kike shi zai cika kai ma har hutu ne ban manta tsakanin kai da eh? musulunci eh Eh, yayi ne eh fitra mai take fitra mata alal fitrati ai mata alal ai أي قوله على الفطرة أي فطرة الإسلام والطريقة الحق الصحيحة المستقيمة وإن كفروا وإن كامت أكم مسلمتي كاسا طريقة تجسيا ميكتيا لا فييا إن جتيا أجا أقول طريقة تكريا أقول طريقة تجسيا إن جتيا